Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an yi saboda lafiya. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau talata 18 ga watan afrilu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babu makeri da kanin labarai ta ibrahim jiya litinin sojoji da ke bangarorin da ke fada da junansu a kasar sudan na kokarin mallakan khartoum babban birnin kasar sun yi ikirarin samun nasara yayin da adadin mutane da suka mutu a rikicin ya haura 180 babban lauyan gwamnatin amurka mark garland ya gana da takwararsa na kasar ukraine domin tattaunawa a kan hukunta duk wanda ke aka samu da laifi lokacin yaƙi ko kuma mamayar da rasha ta kaiwa ukraine kana a najeriya kuma najeriya ta ba da amincewanta ta wucin gadi ga yin amfani da rigakafin malaria r21 wanda jami'ar oxford ta yi a cewar hukumar kula da ingancin magunguna ta kasar a jiya litinin To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya buɗe baki don karrama musulmi da ke azumtar watan Ramadan. Duk wanda ya gayyace ka walima a gidan shi ko a wurin aikin shi ya karrama ka kuma ya mutunta ka kuma ya ɗauki da muhimmanci. Balle a ce ƙasa kamar Amurka wadda take da girma a duniya baki ɗaya kuma take da muhimmanci. a jamhuriyar niger kuma gamayyar kabilun kasar ce ke kokarin yin alheri da kowa albarkacin watan na ramadan to kome kungiyar za ta yi masu kuma sojojin kasar da ke fagen fama to abin da za mu musu tun da karfi mu bai kai ba mu she mu kama tare da su shine mu sa su cikin addu'o'i mu sa ƙasa kun baki daya cikin addu'o'i kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwato ke gabatarwa za kuma a ji karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan ramadan kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya yakun makeri a jiya litinin sojojin bangarori da ke fada da juna na neman mallakan khartum babban birnin sudan sun yi ikirarin samun nasara yayin da adadin mutane da suka mutu a cikin rikicin ya haura 180 a daidai lokacin da washington da wasu kungiyoyin kasa da kasa da manyan birane a fadin duniya ke kira da a gaggauta tsagaita wuta mazauna khartoum sun ce suna jin karar jiragen yaƙi da kuma makaman kakaɓo jiragen a daren ranar litinin yayin da tashin hankali tsakanin sojojin sudan da jami'an tsaro na musamman yake shiga wuni na uku voka perts shine wakilin majalisar ɗinkin duniya a sudan ya faɗa wa manema labarai ta bidiyo daga birnin khartoum a jiya litinin cewa an kashe akalla mutane 185 kana sama da wasu 1,800 suka jikata tun daga rikicin da ta barke a ranar asabar akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai karu ganin yadda mutane da dama da suka jikata ba su iya zuwa asibiti domin samun kulawa wata ƙungiyar likitocin sudan ta ce rikicin ya kuma lalata asibitoci da dama a cikin babban birnin a jiya litinin ne dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake yin allah wadai da barkewar rikicin kane ya kira ga shugabannin sojin sudan da na hukumar tsaro na musamman da su gaggauta daina faɗa domin maido da zaman lafiya da kuma fara tattaunawa babban lauyan gwamnatin amurka merrick garland ya gana da takwarasa na ƙasar ukraine domin tattaunawa akan hukunta duk wanda aka samu da laifin yaƙi a lokacin mamayar da rasha ta kai wa ukraine an dai baiwa iran ta yin shiga tsakanin ukraine da rasha domin neman hanyar kawo ƙarshen yakin amma manyan jami'an diplomasiyyar ukraine sun yi fatali da ta yin an wa wani mai sukar lamirin fadar kremlin hukuncin daurin shekaru 25 saboda ya yi allah wajen da ba da rasha ta kai wa ukraine vladimir murza yana kallon hukuncin da aka yanke masa a matsayin ana sane da aikin da yake yi a jiya litinin jakadun kungiyar tarayyar turai sun tattauna a birnin brazils akan shawarar da wasu kasashe suka dauka ta wato dora haramcin wucin gadi akan hatsi da wasu kayayyaki da ake samowa daga ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar kula da ingancin magunguna da abinci ta najeriya ta faɗa a jiya litinin cewa najeriya ta ba da amincewar wucin gadi ga allurar rigakafi na malaria r21 wanda jami'ar oxford ta yi inda ta zama ƙasa ta biyu da ta ba da amincewarta bayan da gane ta amince da maganin a makon da ya gabata ba a saba ganin irin wannan amincewar ba wanda aka yi kafin fitar da bayanai akan matakin ƙarshe na gwajin rigakafin amincewar wucin gadin na yin amfani da rigakafin malaria r21 ya biyo bayan wata shawara ce da aka ɗauka kuma za a yi amfani da tsarin ba da rigakafi na malaria da hukumar lafiyar hukumar wato kiwon lafiya ta duniya who da kuma kokarin aiwatar da tsari da ya dace a cewar hukumar kula da ingancin magunguna da abinci ta najeriya nafdac cutar malaria da ake samu daga cizon sauro yana hallaka sama da mutane 600 a duk shekara galibi yara da jarirai daga nahiyar afirka najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar ita ce kasar da cutar ta fi addaba a duniya inda take da kashi 27 cikin 100 na kamuwa a duniya kana take da kashi 32 cikin 100 na mace-macen cutar a cewar wani rahoton hukumar who na shekarar 2021 To an jima kaɗan babu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ofishin jakadancin Amurka kamar yadda ya saba ya shirya liyafar buɗe baki don nuna karamci ga al'ummar musulmi masu azumtar watan Ramadan wanda ke kusa ƙarewa. Daga Abuja ga Hassan na Kaina da cikakken rahoton. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya taron buɗe baki a wani mataki na ƙara ƙarfafa danƙon zumunci. Buɗe bakin da ya gudana ƙarƙashin jagorancin babban jami'in diflomasiyar Amurka, Mr. David Green, an shirya shi ne a lokacin watan Ramadan. Rukunan jama'a daban-daban ne suka sami halartar wannan bikin buɗe baki, ciki har da 'yan jaridu, masu ruwa da tsaki a fannin fasaha, malaman addini da kuma abokan Amurka. Wani bangare na makasudin wannan buɗe baki shine kara jaddada aƙidar amurka na yin haƙuri da juna a sha'anin addini da kuma 'yanci mai sharhi kan al'amuran diflomasiyya bashir dan musa na ganin wannan buɗe baki zai kara inganta alaka tsakanin bangarorin biyu. Wato wannan wannan gayyatar shan ruwa da embassy na Amerika suka kira wasu musulmai 'yan Najeriya yana da kyau Malam Hassan. Duk wanda ya gayyace ka walima a gidan shi ko a wurin aikin shi ya karrama ka kuma ya mutunta ka kuma ya dauki ka da muhimmanci. Balle a ce kasa kamar Amerika wadda take da girma a duniya baki daya kuma take da muhimmanci a siyasar duniya baki daya kuma mutanen mu yawancin mutanen mu na nan bangaren mu ba mu da wani kyawu fahimta tsakanin mu da su. Wannan gayyatar tana da kyau sosai da sosai. Alama ce na cewa ita Amerika ba ta kyamu kyaman Najeriya ba su kuma kyaman musulunci kamar yadda ake tunani kuma alama ne ta cewa idan ma akwai wani abu da ya shige mu duhu tsakanin mu da su to wannan gaita ta nuna cewa sun buwa da kofa na duk wani abu da muke so mu tambaya game da su mu tambaya kuma ina ganin wannan alama ce ta cewa su suna neman a samu kyakkyawar hudda da dangantaka tsakanin su da mu musulman Najeriya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a gaida Hassan ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga babu makeri da kashi na biyu na labaran duniya. An shiga rufe tafsirin azumin watan Ramadan na bana, hijira 1444 a manyan majalisun tafsirai a sassan Najeriya daban-daban don shirya idin karamin sallah ko tafiya Saudiya don umra. ana sa ran gudanar da idi na karamin sallah na bana a ranar juma'a ko kuma asabar mai zuwa wato ranar 21 ko kuma 22 kenan ga watan afrilu na wannan shekarar nasiru adamu kaya ya ziyarci wani wurin rufe tafsiri ga kuma rahoton da haɗa mana والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك a helkwatar jibius da ke wuta ko abuja dr muhammad kabir haruna gombe ya rufe tafsirin da jan hankalin duk wanda allah ya ba wa jagoranci musamman ma irin na dimokuraɗiyya ya sani akwai wa'adin kammala mulkin shehu malamin ya ce abin da zai taimaka wa jagororin shine wasu shugabannin da suka shuɗe amma saboda ba a tabbata kaman kujera aski ce in wannan ya hau aka masa aski sai ya sauka sai wani ya sake hawa shi ma sai a masa aski to idan ka hau da lokacin da za baka aski da kai da ka ruɗe ka gigice ka gane cewa nauyi ne da haƙƙin al'umma to muna kira zuwa ga su shugabanni kuma su koyi darasi daga rayuwar shugabanni waɗanda suka gabata akwai shugabannin da har yanzu da an kira sunan su za a musu addu'a da fatan alkhairi akwai shugabannin da an kira sunan su al'umma sai su ji kaman bala'i zai sauka duk wannan ba zai rasa nasaba da irin yadda suka gudanar da shugabancin su ba hakanan malami ya bayyana shirin jibris na ɗaukar nauyin aurar da mata marayu masu kwazon karatun alkur'anul karim mai martaba sarkin bari alhaji muhammad musa jakoro ya halarci rufe tafsirin a madadin sarakunan yankin birnin tarayya abuja ina miƙa godiya ga allah subhanahu ta'ala mai komi mai kowa mun saurari karatun alkur'ani mai girma tun daga farkon azumi har zuwa yanzu ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatun alkur'ani ya amfani mu duniya wa lahira an ga mutane na nuna juyayin karatuwar karshen azumin da kan kasance wata da mutane kan ƙara kaucewa miyagun ayyuka yayin da wasu masu hannu da shuni kan kyautata wa sauran talakawa nasiru alimali kayan murar amurka daga abuja najeriya A gaida El Hikaya a kuma gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda gamayyar kabilun kasar ke ta abubuwan faranta rai ga nau'ukan mutanen kasar. albarkacin wannan wata na Ramadan wanda ke kusa karewa silabar ma gare ka. Lura da yanayin damuwar da yara marayu ke tsintar kansu ciki a irin wannan lokaci na shirye-shiryen sallah ya sa kungiyar haɗin kan ƙabilun Nishar wato Le Nishirian Sunday Cousin ta shirya biki domin rarrabawa irin waɗannan yara tallafin tufafi da abincin sallah ta yadda za su samu damar yin shagulgullan karamar sallah cikin murna da annashuwa kamar yadda abin yake a wajen sauran takwarorinsu yara Muhammad Lawali Ali Shibo shine shugaban kungiyar ta NSA mai yaƙi da bambancin kabila a Nijar. Wannan ishara ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ana wa kafilil yatama ka hatte ne yace da ni da wanda yake taimaka ma marayu kamar haka muke ya nuna eh, da ya tsuntsun shi guda biyu eh, da manuniya da gashi haka yake nuna cewa mahimmancin maraya a cikin al'umma to shine a kowace shekara muke yin cewa a taimaka musu abin da za su yi kayan sallah wa in kana eh, misali ne muke bada domin bai isa ba ya kamata kowa ya sa hannun shi a jiyu a taimaka ma wannan marayun saboda wanda yake doron kasa gobe mutuwa zai yi ya bar nashi da maraya wasu daga cikin iyayen yaran da suka samu wannan tallafi sun bayyana mana yadda suke jin abin a ransu. sunana shafsiya mamu mm, ni uwal marayu ce shekara wajen hudu da rasuwan mai gida na kun samu sutura mun samu kuɗi ko mun samu shinkafa mun gode allah saka da alheri allah ba da lada ita ma malama ramatu abdu wacce nata yaron ya samu tufafi ta nuna a farin cikinta a kan wannan yunkuri. Wallahi taimaka a bori ala. Ta ce wannan taimako ya yi kyau saboda abu ne da aka yi domin yaran da mahaifansu suka rasu. Muna yi wa Allah godiya su ma muna gode musu saboda kokarin da suke yi. Yaro na ya rasa mahaifinsa tun yana da shekaru hudu a duniya. kuma mahaifiyarsa ta rasu yau shekaru goma sha biyu da gabata ban taɓa samun tallafin sallah ba sai a wannan karan an ba mu shinkafa muna godiya. <laughs> Kamar yadda aka saba a irin wannan lokaci na gabda kulle goma ta uku ta ƙarshen watan azumin Ramadan ƙungiyar ta NSA ta tattara malamai don sauke alkur'ani mai tsarki a matsayin wata gudunmuwar neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a yau. A cewar Muhammad Lawali Ali Shibo, wajibi ne jama'a ta rinka tunawa da dakarun tsaro. domin mutane ne wanda suke fagen daga wanda ba su huta ba sahiya da maraice domin tsaron mu to abin da zamu musu tun da karfin mu bai kai ba mu she mu kama tare da su shine mu sa su cikin addu'o'i mu sa kasa kun baki daya cikin addu'o'i da ma 'yan kasashen mu wanda suke kasashen waje a zamne wannan shine karo na hudu da kungiyar haɗin kan kabilun Nijar NSA ke shirya irin wannan taro na ayyukan jin kai da nuna kishin kasa albarkacin watan Ramadan ta hanyar tarbacen da take ake samarwa daga wasu ɗaiɗaikun mutane sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. to a gaida barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba saka mai wuya wannan zaɓen da aka yi abin da sa muka ce a je kotu saboda akwai tambayoyi mutum biliyan ɗari biyar ya karɓa biliyan ɗari biyar ya ce zai aiki na'urar da ya kawo ta ƙarya ce ba a aikin ba sannan a ce kan waje kotu mulki a ilimi sa a ce a yafe shi ne muke so mutum baya me ya faru me yasa saba ɗin ba ta yi me yasa saba din ta faɗi wa aka ba kwangila wa'annan kuɗin me yasa wannan abu ya canza idan muka san wannan abu sai a yi documentin ɗin shi ku yan arewa da kuka ɗauko asuwaji kuka kawo kuyi hattara ku lura ku ankara wallahi wallahi ba ma fata amma muna da zaton ba za a daɗe ba za ku dawo cikin mu kuna kuka kamar yadda muke kuka yanzu muna complain jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Shin me yasa yayin da wasu jam'iyyu suke cewa sun ɗauki kadara dangane da zaben da aka yi wanda ya haifar da nasarar Ahmed Bola Tinubu a zaben shugaban Najeriya da aka yi wasu ke cewa su ba su ɗau kadara ba ba za su yafe ba sai sun je kotu. sannan zargin da ake yi wa Atiku Abubakar na cewa lokacin da yake mataimakin shugaban kasa bai kawo ci gaba a yankinsa ba ma bale arewa gaskiya ne akwai adalci a cikin wannan zargin ba da bayan haka idan ka dubi 'yan siyasan yarbawa da na hausawa da na ibo wanne ne suke in sun yi magana ke daukan magana su cewa za su cika maka alkawari duk wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a yau a wannan shirin na tsaka mawuya to amma kafin mu je nesa bari mu ji wasu ra'ayoyi masu alaƙa da zaben da aka yi. sunana reverend dr sundan ibrahim idan ka dubi najeriya ko kuma kasashen da suka ci gaba idan ka ambaci kamar america ko britain ko canada da sauransu ka gane da cewa akwai ababa guda biyun da ya sa sun ci gaba na ɗaya sun cire addini na biyu sun cire kabilanci in za mu iya mu ci burin wannan mu cire addini mu cire kabilanci mu sanya cancanta a mulkin ƙasar nan ina jin najeriya za ta zama ƙasa ne wanda ba wanda ma za su ƙirƙirci su To yanzu bari in sada ku da Nasiru Adamu Kaya tare da bakinsa wato Alhaji Sanusi Baban Tanku Barayan Bauchi na jam'iyyar APC da Yusuf Ardo na jam'iyyar PDP da kuma Ibrahim Hussein Abdulkarim na GL Labour Party domin mu ci gaba da muhawarar da muke kan zaben da aka yi a najeriya a cikin watan fabrairu da ya gabata wanda kuma ya haifar da ahmed bola tinubu a matsayin wanda ya lashe wannan zaben malamai mu je wannan zaben da aka yi abin da sa muka ce a je kotu saboda akwai tambayoyi mutum biliyan ɗari biyar ya karɓa biliyan ɗari biyar ya ce zai aiki na'urar da ya kawo ta ƙarya ce ba a aikin ba sannan a ce kan waje kotu mu a ilimi sai a ce a yafe sai a ce a yafe ka biliyan asibiti na za su gina duk da da kisin da aka yi na asusun ɗin biliyan wasu ke nema biliyan ɗari biyu da wani abu suke nema me yasa aka yi constitution aka yi doka saboda a riƙa tunanin cewa waɗannan abin da aka maida mu 2019 aka maida mu 2011 ko aka maida mu kafin 2011 shine muke so mu tambaya me ya faru me yasa saba ɗin ba ta yi me yasa saba din ta faɗi wa aka ba kwangila wa'annan kuɗin me yasa wannan abu ya canza idan muka san wannan abu sai a yi documenting din shi history abin da ake so a history shine waɗanda suka zo baya ɗan kurtafi tafi na tafi yusuf baka nan wasu yare su sun sai ga abin da ya faru ga abin da aka yi ga abin da aka yi ilimi haka yake yiwa kuma wanda shi zai haɗa kanmu shi zai haɗa ƙasar najeriya amma dan yau ka ce ba ka son inyamu ko inyamuri ce sun son bahaushe wanda zai ci gaje wannan abu shine wanda ke kasar waje na kwashe wannan wannan maganar an riga da an yi abin da yake baka magana watakila akwai laifuffuka da mutanen ake gani a wajen ibo ya sa ba zaɓe ku ba abin da bai ke magana kenan cewa ka faɗa eh, da cewa ana zargin akwai waɗanda suke zargin iwo to bari ba ku misali yau ba ku misali yanzu eh, bari mu aje kama mun bar Yusuf Arko ya san jima kan layi ya san ka san mun kwashi bote eh, Yusuf Arko shi wazirin Adamawa Atiku Abubakar a je dubu biyu da kafin wannan lokacin an masa wasu in ana maganan talauci ko wasu abubuwa sai a ce gwamnatin su ne ta pdp lokacin ta jawo hakanan kuma sai a ce arewa maso gabas ba ga wata hanya lokaci na mataimakin shugaban kasa bai kai wai hanya ko garin su ja da ba irin waɗannan zarge-zarge ake masa kuma sannan yana da tsari irin na yan jari hujja baya ganuwa wajen talakawa da sauƙi me zaka ce kan waɗannan ka san duk lokacin da Allah ya ɗaukaka ka ba za ka rika yan hasada ba a tarihi an yi shugabanni waɗanda Allah ya zaɓe su ya yarda da su ya sa masu albarka amma a mutane mutanensu ba su fahimci su a lokacin da allah ya bullo da su ba sun sha wasu gwagwarma kafin daga baya sai da wasu suka ɗauke su suka rungume su kafin nan allah ya sa daga baya wasu daga cikin mutane suka fahimci su waye ne allah ya sa a cikinsu so shi a atiku mutum ne wanda allah albarkace shi tun kafin ya zama vice president mutum ne mai arziki kuma wanda yana cikin siyasa sosai mutane ba sa ganin alkhairi yawanci ba sa faɗin alkhairi ba in sun gan shi atiku as a matsayin shi na vice president farkon mulkin mulkinsa kowa san ya ɗanyi rawan gani a cikin gwamnati an ba shi dama wadda ba wai dama ɗari bisa ɗari ba mulkin sa na ƙarshe da last four years ɗinsa mai gidansa wanda suka yi aiki tare obasanjo ya sa shi gaba saboda munafikin tsoho ne wanda ba da imani saboda to ok mutum na gyara magana na eh. mutum ne wanda yake yana da hassada a tare da wanda ya sa hassada akan atiku sosai hassada mai karfi wanda ya so ya wulakanta sa wanda kun san da ya kare a kotu da rigingimu da bala'i wanda an yi kotu har illa ma sha Allah ba irin wulakanci ya sai da ya sa lantin nashi a gwamnati kwata-kwata baya yi da shi to idan shugaban kasa baya yi da kai kai a matsayinka na vice wajen kai saka kai wani aiki garin ku wannan laifin shugaban kasa ne na wannan lokaci obasanjo ne ya yi saboda ya bata ma atiku record kamar yanzu yadda bayan bauchi ke zargin atiku ba kai ayyuka ba yi kaza ba yi kaza intentionally obasanjo mugunta ne da bakin ciki da hassada da munafuci irin na yarabawa wanda kuka ɗauko mana yanzu ya yi masa a lokacin domin ya lalata shi a irin rana irin ta yau to saboda haka ina gaya ma ku yan arewa da kuka ɗauko ko asuwaji kuka kawo ku yi hattara ku lura ku ankara nuna gaya maku kamar yadda abokina alhaji ibrahim ya faɗa wallahi wallahi ba ma fata amma muna kyautata zaton ba za a daɗe ba ku dawo cikin mu kuna kuka kamar da muke kuka yanzu muna kwamfula wallahi ku tara don shi duk najeriya ba mutum da bai da alkawari bai da amana bai da gaskiya mutumin da yake a kullum maganar da za ku yi da shi daban abun da yake da zuciya shi daban kamar bai rabe kan najeriya gara ma in yamuri da bai rabe a amana kuma in aka dawo ta wani gefe amma amana mulki ne ba za da ku eh, ne zai zan zagi wani daga cikin su eh. nake roƙo eh. eh don Allah yadda kace za ku mika wa Allah wannan kaya da aka yi muku ba Allah a mika ido wajen Allah a yi hankali kai ma Allah roƙonka eh. don ka ga mm. wanda suka zaɓi wanda suka zaɓi ku daga inyamurai ne sai ah, da hausa daga ingilis sai kirista a'a na yi kufa da su ne ma da su ne ka kai musulmi da ba ne a matsayin ka kai wanda kai da su kwato ka gane wanda muna ganin in ma musuluncin ne to kuma ko kuma ba don Allah kar ka ba da shawara akan abin da za a rubuta Allah. Idan na fahimci wanda ya wato Alhaji Nasiru idan na fahimci Alhaji Ibrahim karan da za su je ba wai Bola Tinubu za su kai kara ba ba nazaran Bola Tinubu za su kai kara. ahmed ne da taimakon mutane karya kai wa mutane zargi wata suke zargi ta kwashe kuɗi ina zuwa kai a ni na ce a matsayin mu na magoya bayan Atiku eh, a kuma matsayin shi na dattijo uban kowa a Najeriya duk ɗan siyasa da yake siyasa yau a Najeriya albarkacin su Atiku ke ci saboda haka a matsayin shi na uba kamar wannan ah, babban shugaba ah, an yi wannan abun da aka yi INEC da mutanen fita obi sun jawo mana wannan gundumin ta kasance haka shi a tiko ya dangane ya bar ma Allah ya bar waɗannan duk abin da ba su yi Allah ya bar su ya bar ma Allah ko a tiko ya yi mulki ko kan a tiku shugaba ne muna nan za mu sa ido in aka cutar da arewa za mu fito mu faɗi wanda suka cutar da arewa ba tunan gwamnati ku ne kuka jawo shi kuka haɗa baki da gwamnonin arewa da suka da suka karbi kuɗi lokacin firamare suka kawo shi a zargi ne of course a zargi ne amma kuma zargi a ta yi alama da gaskiya domin mutane da yawa sun tabbatar da cewa an yi amfani da dala a lokacin firamare zargi ne ni ma haka na ji an faɗa. maganan yarba ka gane da take magana kaza kaza kaza kaza ka gane mu wannan gwamnati ba zagin da ba a yi wa wa bari akan mafulata ne saboda haka opposition yanzu yadda ake ba wanda ake zagin mulkin yanzu a najeriya irin zagin irin na fulani ba don koyo ba don ba sa son buhari suke faɗan wannan ba kuma don bai ba don duk abin da buhari zai yi na zaman neman a zauna lafiya a najeriya ya yi da ba kai saka je kai sallah a masallaci da ba da da ba kai saka magana ibrahim ba kai saka je kai sallah a masallaci da mangariba ko da isha'i ba amma sai ana tattara sai an gudu jakanka sai ba ma za ka je ana wannan sai ka je ka samu neman daga shi sallah daga a masallaci wani lokaci neman da ma bai zuwa duk haka aka yi kowatanni haka eh, eh, kuma aka lokal government nawa suke hannun yan ta'adda suka kwace amma sai da buhari ya zo aka samu samun wannan zaman lafiya a halin da muka ta zama fa kenan a gwamnatin pdp sannan aka zo buhari ne ya hau duk wannan abu suka kau mutane suka rufe ido ba su gani sai dai kawai don don don ana nema gyara economy watakila ta wani waje ta nan ya lalace ta nan ya lalace a'a abu fulata ne mai iya mulki a abu fulata ne shine kaza ba fulata To madalla, to za mu ja birki a wannan wuri sai kuma Allah ya mu rana wato mu kawo muku wani sabon shiri. a madadin nasiru adamu kaya wakilin mana abuja da bakin nasa ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc a huta lafiya to a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan ramadan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana mansur hamad sahi daga darul qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليه آياتنا قال ۖ وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. ibrahim a takaici a jiya litinin sojojin bangarorin da ke fada da juna na neman mallakar khartoum babban birnin sudan sun yi ikirarin samun nasara yayin da adadin mutane da suka mutu a rikicin ya haura 180 a daidai lokacin da washington da wasu kungiyoyin kasa da kasa da wasu manyan birane a fadin duniya suke kira da a gaggauta tsagaitauta. wuta babban lauyan gwamnatin amurka merrick garland ya gana da takwaransa na kasar ukraine domin tattaunawa akan hukunta duk wanda aka samu da laifin yaƙi a lokacin mamayar rasha zuwa kasar ukraine an dai baiwa iran ta yin shiga tsakanin rasha da ukraine domin kawo hanyar da za a samu ƙarshen wannan yakin. masu sauraro da haka muka kawo karshen shirmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma keri wanda ya tana gabatar da shirin da producer mu Jambe Hamza sai kuma injiniyan mu John ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata da wassalam.